wanda ya zo daidai da shida ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya a wannan masallacin na abdullahi ibn abbasin inda muke gabatar da karatunmu na almuwaffau imamu malikin rahimahullahu ta'ala idan ana biye da karatun ana cikin kitabul jana'izi a kitabul jana'izi muna yau za mu tashi babi na goma sha ɗaya shine babu lukufi lil jana'izi wal julusi alal makabiri nan <clears throat> babin yana zai yi karatu kan abubuwa guda biyu na ɗaya alwukufu lil jana'izi na biyu aljulusu alal makabiri alwukufu lil jana'izi idan an ga jana'iza ma'ana jama'a sun ɗauko gawa za suna masallaci sai suka biyo ta ƙofa garkarka ko ƙofa inda kake ko bakin inda kake zama dandalinku na zama na yau da kullum ko na karatu ko na wani abu ana mimmiƙewa a tashi a tsaye sai ta wuce sannan a zauna amsa i haka aka yi farko annabi sallallahu alaihi ya kasance idan ya ga jana'iza za a wuce da ita yana miƙewa kuma sahabbai duka su miki amma daga baya kuma sai ya bar miƙewa kuma ya hana a miƙe a fahimta wasu sai suka ɗauki hadisan farko akan rashin sanin nasihu ba san akwai an nasihu ba kuma yanzu sun sahi cikin mazhabarsu, kuma suna ba da fatawa da su da duk an ka ga jana'iza sai an miƙe wasu kuma kama irin imam malik a cikin muwatta nashi a nan sai yake cibis ko ya yi dace da ya kawo waɗanda su ko su a annasika na cewa ba a tashi kila an fahimta kuma aka yi daidai a nan wannan fatawa ita ce fatawar jumhur kuma ita ce fatawa daidai wadda ma muhammad nasiruddin a cikin ahkamul jana'izi ita ya inganta ko ko ita ya hukunci na cewa tashin da aka yi to an hana da baya lalle hadisai sun tabbata annabi ya ga jana'iza ya ga gawa ɗauko ta ya tashi kuma sahabbai sun ga ya tashi su ma sun miƙe lalle hadisan sun tabbata amma kuma samun cewa wasu sun tabbata daga baya ya soki tashin kuma ya hana a tashi to shi na al'amuru yanzu ya wadihun ko an ga gawa kana zaune ne a bakin masallaci ko a bisa hanya ko a ina to ba a miƙewa hakku waɗanda an ka iske can wajen kabari kuna jiran a kawo gawar in dun kun ga kuna zaune ba shar'i na a miƙe ba miƙe wa ɗayan biyu ta in kun ga dama ku miƙe don karɓar ta ko a aje ko ba haka ba amma ba miƙewa ikramul lahaba ba ko ku irin wannan a fahimci wannan sosai wannan alhamdulillah ya yi daidai kuma hadisan da mun ka samu sun yi daidai sai dai gaba ta biyu wal julusu alal maqabir zama bisa kabari ana zama bisa kabari ko a yi kishin gida ga kabari ko ka tara kai da shi misali musamman irin waɗanda ka gina kaburbura cikin gidaje ko eh ko karkashin wata darbejiya ko wani abu ko ko dai a takaice dai zama kan kabari ana yi ko ba a yi to hadisai sun zo kan cewa an hana al-qu'udu qu'udu alal kabari qu'ud a kiyaye kaliman al-qu'udu sun zo akan haka yawa sai suka fassara su ko Jamhuri suka ce kar a ce qu'udu zama mujarradin zama kamar da an hana a sa kabari gaba ayi sallah ko ba haka ba mai sai alƙibla kuma an hana takin kabari da takalmi to haka an hana a zauna bisa kabari ko a kishin gida a kare kai da shi an fahimci wannan wannan ita ce zahiri amma imam malik anan nan fatawa ce ta saba ma jamhur a nan sai ba da fatawar jawazi jawazi ya halatta kuma gashi hadisin wa na cewa an hana ku'udu ya ruwaito shi ko ba haka ba abu biyu yassa ya yace ja'izu na farko samun asari daga Ali ibn Abi Talib yana tara kai da kabari Ali ibn Abi Talib yana tara kai da kabari yana dan kwanta kusa ga wani wuri sai ya tara kai da kabari fassara sahabbai kuma ta hitaka ko ba haka ba kan haka sai ya ce ashe qu'udu wancan ba zama aka nufi ba tsugunni aka nufi shi ko tsugunni tsugunni da Hausa ma'ana biyu rai, akwai wanga tsugunni na ingane ka tsugunni akwai na tsugunni na mi na kashi ko ya ce to shi aka nufi <laughs> tsugunni aka nufi ashe qu'ud abinda ka mu'annabi ka nufi na zama ai kashi an hana kashi a makabarta kila fahimta an hana a tsugunna ma'ana tsugunni a yi kashi bisa bisa kabari to shi aka fassara abin ah to mista baka ɗauka wanga ne mujarradin zama ba ka'ada ya ce to ga aliyu ya zauna ko ku ya ki gida an ya aliyu na sa mu hadisin to nan sai ya sa mu jumhuru amma jumhuru sun hukunci kan cewa ba a zama bisa kabari ba a tara kai da shi ah, in ka ce tsugunni kashi ai min ba da aula ko ba haka ba ai shi wannan hukunci ne ma musamman ko ba a ce ba kai kafin hukunci ne sai suka ce to sai aka ce to wannan an gane to game da amsa aliyu hadisin ali ya za ku ba da amsa suka ce Allah kalli in ma mun ga dama dai mu ba shi wani uzuri shi uzurin cewa hadisin na hayu alal qu'udi bai samai ba zai yawa hadisai sukan koyi ga wasu ɗaiɗaikun sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ba tare sun ji shi ga annabi ba kuma su yi tayi wa da sun kasaba ko al'ada ba su ba sai ake da hadisin ba wani wanda ya samu hadisin kamar ya rasu cikin sahabbai aka faɗa mai annabi yana haka nan sai ya bari wanda bai samu haka nan kuma sai ya tayi wannan kuma ba illa bane tun da hadisi ko ko hujja bata kai mai ba wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula kila fahimci wannan kan haka cikin gabar ga biyu al-wuqufu lil janaizi anan imam malik yayi daidai 100 bisa amma al-julusu ala al-maqabiri an gitta mai a fahimci kadiyat an gitta mai anan to makaranta mu jiya حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير بن مطعم عن مسعود بن الحكم عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه wannan yana daga cikin wasu hadisai masu ban sha'awa hadisin da sai da ya zagayo kan ɗan ɗabaka guda sannan ƙetare da waƙidu ibnu amr ibn sa'ad ibn mu'azin da nafi'u ibn jubair ibn mut'im da mas'udu ibn al-hakam duk yan tabaka guda ta duk yan tabaka guda ta kuma yan tabaka guda su uku sun wanga ya karatu ga wanga wanga ya karatu ga wanga wanga ya karatu ga wanga kila an fahimta daga nan aka cewa shi yasa idan tabi'i tuma yace annabi ya ce to akwai bukatar a gano waye tsallake akan ce yakan yi ma shi tabi'in wannan maganar ga wani tabi dan uwa ne ya ji ta ba ga sahabi ba yakan yi tabi'in ma da ya ji gare akan samu kila ma shi ma ga wani tabi dan uwa ne don asa ana samun sanadi mutum uku ya ɗabaka guda ko wani ya karatu ga wannan wani ya karatu ga wannan sai ya yi ya da'ira sannan ya tuma ya kai ga sahabi ko ba haka ba to yanzu a lokacin da kaga yanzu ya haya sa'idin ku diba shi ku gani حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد من سن تابعين من بكة رابعة كو تد da bai ruwaito ga sahabbai da yawa ba to sai mu بن an waqi ibn amr ibn sa'd ibn mu'adh an ga tabi'i na wannan da shi da nafi'u ibn jubair da mas'ud tabaka guda suke kuma sukan yi sukan su wani lokaci ga sahabbai musamman sahabban da suka ɗan jinkirin rasuwa ko to yanzu in ka ce daga waqidu ibn amr ibn sa'ad ibn mu'adh thiqatun na sai ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mutum nawa tsallake mutum biyu hadisi ya zama mu'udal ko sai da suka ce duk hadisin da tabi'i irsali ba hujja ba bace kakkace ai tabi'i ketare wasu habata kulluhum udul aka ce na ka sani yana wa ketare tabi'i guda ka yana yiwa ma kila hadisin irin hadisin da tabi'i biyu yan ɗabaka guda ka roito ɗaya roito ga wani kai akan sama ya zan uku ina fata mun gane to amma alhamdulillah wannan kun ga ba da kowa ba kuma kowane su sika ne hadisi ne wanda yake dai ingantacce ba ba malik ba muslim ma ya ruwaito shi imam nasa'i ma ya ruwaito shi abu dawud ya ruwaito shi ko malaman hadisi sun inganta shi saboda durrijaluhu thiqatun ko awwalu hasayi wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله وانا ya cika sharuɗa حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد الثقه من الطبقه الرابعه عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ ثقة من الطبقة الثالثة عن نافع بن جبير الطبقة الثالثة ثقة عن مسعود بن الحكم الطبقة الثالثة ثقة عن علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز النبي صلى الله عليه وسلم لا كفن شيء أداء a da ya kasance in ya gaji izozi an taho da gawa za a wucewa yana miƙewa tsaye sun majalasa ba'adu daga bayan al'amari shi kenan sai ya zanka zama na bai tashi kila an gane sun majalasa ba'adu in kana da larabci shi ya nuna muna sannan daga baya dun ba'adu ya zo mabniyun ko ba haka ba saboda an shahi mudafin ilaihi wan wuya ma'anahu in ka fassara wata fassara kana kure kana kure luga kana kuren ruwaya duk ruwaya ta ƙara bayyanawa a ruwayoyi da dama na cewa summa jalasa ba'da zalika wa naha anil kila an fahimta kila kai na yiwa in kana sabon larabci ka ce kana ya kuma fil janaizi ya kasance yana tashi in ya ga janaizoji summa jalasa sannan ya zanna ba'du an ta wuce ko haka yake cewa ba'du kenan ke ina son ya tabbatar da ni zaman ko in eh, tsayin kenan ko yace ana in ta in a wuce in ta wuce sana'a zanna ko to ka ba imam malik fassara da ba ai ka miji ba shi imam malik yana son ya ce ma an soki tsayi in an gawa. kuma kan ka'ida ga kawo hadisin kuma haka na musulum ya kawo ta abu dawo da kan haka ya kawo ta imamu nasa'i kan wannan ma'anar da ana tsayi daga baya sai an ka soke tsayin sun majalasa sannan ya rinka zama nai ba'adu daga bayan wannan yanayi ya bat umarni a tashi kuma ya bat tashi an fahimci wannan sosai ko wannan hadisi alhamdulillah Muhammad Nasiruddin ya kawo wannan hadisi ta hanya shidda bai kara nuna ma a hadisi na ingantacce ya inganta ya kawo shi ta hanyoyi da dama kuma ya yi ja to nashi irin nasa'i da muslim da abu dawuda da muwaffa imam malikin wanda ka sun ziyada a ahkamul janaizi to sai gaba ta biyu shine me shine ana zama bisa kabari wa hadathani an malik annahu balaghahu anna ali ibn abi talib kana yatawassadu al wa yadji'u 'alayha imam malik yace labari hadisi ya kawo min kuma wannan hadisi ya tabbata ibn abdul barri ya bi hanyoyin ya nuna cewa lallai an same su muttasila zuwa ga ali yana hakan an fahimta kakkace balagahu balagan na hadisan da suka zo balagan an yi aiki kansu an ciccire su hasali ma in takaita muna wahala hudu ɗaya na an kace ba a same su muttasalai ba hudu din nan na ambata su kowancan karatu wannan baya ciki ko ibn abdul bar ya inganta wannan yace lalle ali na hakan a fahimta cewa aliyu na haka nan abinda an ka baka cewa hadisin da imam mali yace ce ya zo gare ingantacce na ta hanyar ruwaya amma ingan amma shi hukuncin haka aka yi ko ba haka ba wannan daban an fahimta dun daga cikin ka'ida aikin sahabi in sahabi ya aiki sai ya tsallake sharaɗi sai ya tsallake abubuwa guda uku zuwa hudu na farko aikin sahabi kai ya saba ma baro baron aya kai ya saba ma ayar qur'ani ko ba haka ba eh mun samu ɗaiɗaiku ku daga cikin fatawoyin a ah, wasu sahabbai suna saba ma baro baro ko zahirin alqur'ani irin masu ba da fatawa da ana laye da zakara ko ba haka ba tunda Allah ya ce min bahimatul an'ami ai kaga bahimatul an'ami kuma a lugance da ma'anance da larabce zakara bai cikin bahimatul an'ami mun samu wanda ka cewa karkankarar sama waggawa da ka haɗu ga ta wanda za a shiga da mana ga ana yi ya ce ba ta kare azumi ko ba haka ba eh ya ce ba ta kare azumi saboda haka amman da sharaɗin kattawa da kasa ƙasa <laughs> kawai daga kasan direct ka bude baki ta fada ka wuce labasa ko wannan duk akwai shi kuma kuma sanadi ya inganta har zuwa gare ko ba haka ba Ibrahim Imran ibn Husayn yana bada wannan fatawa mun samu Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu yana bada fatawa in kai wankan janaba sai in ka bulla shi ijiya ka zuba ruwa ciki sannan wankan ka ya cika ka bulla shi ijiya ka zuba ruwa ciki kaga akwai wani fatawoyi wasu suka ce to sa ba fatawai duk da dai ana samun su ɗan kaɗan na aka samu fatawa wani ta saba ma aya ko ba haka ba amma dai sharaɗin na farko kar ta saba ma aya sharaɗin na biyu kar ta saba ma hadisi marfu'an daga annabi tun daga magana annabi wani wata fatawa kaga ai ba a cewa a batta annabi a ɗauke ta wancan ko ba haka ba hasali ma inda wannan ya faɗe ta kusa ga annabi ba annabi kai mai gyara ba ya ce ba haka nan ba ka ji wani kuma ba dole ya bari ko magana annabi ba to ka gani saboda haka ta saba mata annabi sharadi na uku katta saba ma fatawar jumhurus sahabbai kar sahabbai su ittifaki kan abu shi kada ya zan shadun ko ba haka ba ya saba musu kamar da jumhurus sahaba suka yi ijma'in cewa in ka samu nisabi kana tidda zakka ko ba haka ba zakka kuma abin yi suwa kamar da da shari'a ta nuna Ɗai bisa arba'in haka ne yawwa ɗai bisa arba'in ko ehin sauran ba in ka fidda wannan ɗai bisa arba'in ba sauran nawa na eh naka na ya halitta ka aiki kai wani su ka ci su hayo shi har wata shekara ta dawo in wata shekara ta dawo in sun kai nisabin an kai sannan kai in ba su kai ba ba ka yi ko amma mun san akwai wanda ya ce ba in ka aje kuɗi ko da dinari ya kwan gidanka kayi kanzu sai ya ja ma aya innal ladina yakunizuna zahab wal fiddata wala yanfiquna fi sabilillahi abu dhar ko abu dhar al gifari yace shi ko ta ka aje in ya kwana to ya zan kanzu ko ba haka ba to kaga da irin wannan fatawai kaga ya saba ma fahimtar da dukkan jumhurus sahaba sun kawa aya ko innal ladina kanizuna adh-dhahaba wal fiddata wala takuna fi sabilillah sun fahimci cewa ba hita mazakka ba amma sun kace duk da ma utiya fa laysa bi kanzin ko ba ka duk abinda an kashe da zakati ya tashi daga zama kanzu to akwai haka nan to kaga in mun ka samu dan ka'idodi guda uku ka'idar ba ta ba ma qur'ani ba bai saba ma hadisi ba bai saba ma jumhur ko ijma'in sahabbai ba an fahimta to shikenan maganar sahabi hujjata amma in ya sa an waɗanda to ba hujjata ba to akwai na ce uku ko hudu ko na hudu din idan maganar sahabi ta saba ma wani sahabi dan uwa ne ba jumhur ta saba ba sahabbai biyu na ta suka yi kitibis ko ko suka yi khilaf ko ba haka ba kan mas'ala guda kaga cikin su ko wannan ya zama hujja ko kuma ko wannan na ya zama ba hujja ba ko sai abi a wane ne ya jingina zuwa ga annabi babu wane ne ya jingina zuwa ga aya babu dukansu iskin ba'i sun kai ko to wane ne ya karhin dalili a cikin sahabban wane ne ya karhin dalili ina jin kuna samu wannan kadiya musamman a cikin mirasi a wajen gado tsakanin Abdullahi bin Abbas da Abdullahi bin Mas'ud akan samu irin waɗannan sosai da kuma Sabitu Zaid ibn sabitin ko to ana samu irin haka nan sosai ala kulli halin sai mu ce to wannan fatawar ta inganta ko ku wannan aiki ya inganta zuwa ga Ali ibn Abi Talib yana haka nan to amma mun samu hadisin da yace ba a zama bisa kabari na ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qu'udi al maqabiri ko al qabari kila an gane ko to sai bari mu ƙara maganar malik yanzu shi malik ya yi hujja kan cewa ya halatta a zanna bisa kabari zama wangana normal na, na wannan dai ka zama ka dan huta ya halatta ka, ka zanna gehen kabari ka tara kai da shi kila an fahimta ko ni a hujja ce hujja biyu gari, ta farko riwaya ga Ali ibn Abi Talib na haka nan ta biyu luga luga saboda ni kala malikun imam malik ce wa inna ma nuhiya al qu'udi al quburi yace abinda an ka hana wa inna ma kawai nuhiya an yi hani al qu'udi akan zama al quburi akan kaburra fi ma nura fi ma nura da wada muka zato a zatonmu don ma ya samu nunin ko nura zato in ya ce nara gani nura zato a tura ehe kaza kaza kaza kaza a tura ehe fi ma nura da wada muka zato ya hana a yi haka na lil mazahibi don bayan gari mazahibi lugaci an gane ba ba haushe ya ce bayan gari kusan san abin da ya karuhi to mazahib da larabci shi a bayan gari saka yawa ta ka aito baro baro ka ai wani abu da aka ce ma tabu language ko eh, kalma mai dan tabaka ko eh dun kashi kashi an ka hana shi an mazahibi ka koma ga shuruhu da luga da aka ce a madha fulanun ila al mazahibi ma'ana zahaba ila qada'i hajatihi an gane yace ce to abinda muka zato al a nan yana nuhin al' mazahibi bayan gida ba ana cewa ne ya zo tsugunni ba sai macijar sarai ko ba haka bai wani ya zo tsugunni sai ka za faru ko tsugunni wani ya tsugunni aka nufi bayan gida to shi a ku'udu a larabci kila an fahimta shi yasa ma kuna diba cikin adabu kaza ilhajati daga cikin adabu kaza adabu kaza sai da cikin an sai cewa an ya qadiya hajatahu huwa qa'idun kila kun tuno ga wani wuri ya ce wa anya kadiya hajata huwa huwa jalisun ko to wa anya kadiya hajata hu daga cikin sharuɗan shurudu adabu il haja ya biya bukata ta wa yana tsugunni to wannan kurudu din tsugunni na bayan gida yace hadisan da sun ka taho nana ha nuhiya an qurudi wannan aka nuhi mali ya bada hujja da bi ko abu na farko fassara ma luga abu na biyu riwaya ko to majumhuru sun ba da amsa game da wannan suka ce to dai mu koma ga ruwaya lalle ali ibn abi talib haka yake tabbata yayi haka ne amma kasancewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana to kaga fatawa ali ta tashi ko aikin ali ibn abi talib ya tashi kila an fahimta abu na biyu ko ba haka ba shine mitin ta hanyar ruwaya ta hanyar ruwaya sai aka ce mafi yawan jumhuru gaba daya ko ko sai mu ce mafi yawan sahabbai gaba daya sun tafi zuwa ga zahirul qu'udi ba wancan ba kila an fahimta zahirul qu'udi sun ka tai gare ba bayan gida ba to ta hanyar a jumhur ko ko ta hanyar rinjaya na lalle lalle luga ta yadda ana cewa qu'udi tsugunni ana cewa qu'udi zama to amma mafi yawa da sun ka tai kansu na cewa qu'udi wancan zamana sanu. suka ce ai ma wancan na bayan gida shi wannan laihi ne daban yake ko ba haka ba shi laihi ne ai yana cikin malai hukkan in mun ka diba ya kamata a kawo cikin babu kaza ila hajati to babu wanda ya ko taba kawo cikin babu kaza ila hajati ko eh ala kulli halin dai waɗannan su hujjojin Imam Malik abu na gaba shin idan an ka kare sallar gawa aka je makabarta aka binne a nan ana dawowa gida a biyo wanda an kawa mamacin an kawa rasuwat a rakko shi gida sai ya ba mutane izini su tahi sannan su tahi ko kuma da dai ka halarci jana'izar da can kana ya ka kila an fahimta to ga hadisi yana daga cikin waɗanda شروح shurrah waɗanda سنك kai موطا سوما كان ma kansu sun yi ta تهديس وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن عثمان ابن سهل بن حنيف أنه سمع أبا أمامة ابن سهل بن حنيف يقول كنا نشهد الجنائز فما يجلس آخر الناس حتى يؤذنوا فسر حديثا سمنتقاه mai mai muntaka na daru kutuni ko da su azurqani da su ibnu abdul barri at-tamhidu kowa ya tafassara shi daban-daban bari mu dauki gundarin hadisin kawo mu komo sanadi in ji um abu umama ibnu sahal ibnu hunayfin kaciya kunna nashhadul janaiza mun kasance muna halartar sallar muna halartar turbuɗe gawawaki in mun tahibbin gawawaki fama ya jalisu akhirun nasi dan na farkon mu har kutal din mu har na ƙarshen mu ma'ana kowa da kowanmu mu nasi ko eh wannan ibara ce an santa sosai in ya zan akhirun nasi na wani abu ina da awwalun nasi to daga ana shahe na farko saboda ni saboda na biyu na dalala kan na farko fama ya jalisu akhirun nasi babu wanda ka zama mu fassara shi akan haka babu wanda ka zama kowa bai zama hatta yi uzanu sai an ba su izini su zauna ibn abdulbarri da almuntaka suka ce to ga. ibara ba ta hita haka sai ce aljulusu anan ba zama ba tunda ba zama aka yi kabari a yasar gaisuwa ba ma'ana kenan mi aljulusu anan ce aljulusu nan babu mai tahiya ta kila an fahimta babu mai tahiya ta in an ka zo an ka yi jana'iza to ana biyo wanda a wada ya fassara fassara biyu za mu yi zuwa uku ana biyo wanda an kawa gaigayin eh, rasuwat a biyo shi to kuma in an ka biyo shi ba mai tahiya ta yi sai shi ya ce jama'a to na sallami kowa kowa ya tahiya ta yi an fahimci wannan fassara fassara ta biyu suka ce a'a zaman daina ba tahiya ba ma'ana fama ya jalisu akhirun nasi babu mai zama da an yi ni da an yi sallar gawa kowa wacewa ta ya kai babu mai zama hatta yi uzanu yi uzanu mabin majahuli hatta yi uzanu sai an ba su izini kila an fahimta in ka fassara haka kenan ma'anar ba a biyo wanda an kawa rasuwa ba a zuwa gida a zauna kila an gani, sai ga wanda mi sai ga wanda an buƙaci ya zanna amma in kai baka cikin wanda an ka bukaci ya ka zauna baka cikin yan uwa baka cikin kowa to ka kana da damar da an yi jana'iza da can sai ka wuce wakka an fahimci fassara ta biyu fassara ta farko ba su tahiya sai an ba su izini fassara ta biyu ba su zama sai an ba su izini ko fassara ta uku yace hakunna nashhadul jana'iza fama yajlisu akhirun nas akhirun nasi hatta ya azinu ku sauraron ni karanta azinu ba uzanu ba azinu kila an fahimta sai suka ce ba ma ai batun azanna da batun atahi bai da bai bai ma cikin alaka da wannan hadisi ai babu zama babu tahiya ba ma shi aka nufi ba mm ya adinunan shine ka'idar sallama ce kaf ku shiga gidaje hatta tasta'anisu wa tusallimu ala ahliha na suka ce kunna nashhadul janaiza mun kasance muna zuwa ayi sallar gawa in mun kai sallar gawa fama ya jiri su akhirun nasi babu mai dawowa ya zanna inda aka zama dinnan babu mai tahowa babu mai zuwa inda an kai ga an kai rasuwat hatta ya azumi sai ya yi sallama ma'ana sun ka ce alaka hadisi ko ko alakat ba hadisi da babin shine alaƙar da yace aljulusu alal makabiri kila an fahimta shine mi shine idan mai amsar gaisuwa ya zanna makabarta kwassa mai nan yayi mai gaisuwa idan ya koma gida a ta gida a mai gaisuwa amma ka'ida da duk an ka zo a yi sallama ƙarin hatta ya azinu sallama ɗai bai da alaƙa da hadisin ma'ana abin da ya kamihi fa ma ya jilisu akhirun nasi mai zama bai zama sai ya yi sallama ashe ana zama a yi gaisuwa ko ba haka ba to babu alaƙar da ya zanna gida ko ya zana masallaci in dai ya zanna gida ko ya zanna masallaci ana yi mai gaisuwa a nan inda yake amma a yi sallama kila an fahimci wannan ala kullu halin dai kamu doki wata fahimta nan fahimtar da za doka ba batun zama an san gaisuwa akai ba ba batun kwana uku ko kwana arba'in mm, bakwai ba ko kwana arba'in kila an fahimta batun abin da aka yi akan da'irar guda uku na da kowace fasara ka ɗauka shin ana zuwa gidan mutum a yi mai gaisuwa eh. shin ana kan ka ɗauki fasara ta ɗaya shin a'a ana yi mai gaisuwa can makabarta i eh. kila an fahimta fassara ta biyu suka ce bai da alaka da wannan dai duk ko ina ana yi mai gaisuwa amma mi amma ka yi sallama shikenan halas mun fahimci wannan ko to alhamdulillah in kun ka diba wada ba ambata ta mai tanwi sayudi ba amman ya ambata wannan yace qala al-bazi yuridu hatta yu'dhanu bis salati alaiha to abinda yasa ba ambata ta ba ibnu al-barri ya kore ta kuma yayi taraddi kanta shi wada imam al-bazi yace cewa in mun ka taho sallar gawa an ka dai taho an ka ce awa mutum an ka ce ayi rasuwa kwattaho kowa tsaye yake tsaye ake ba a zama hatta yi uzanu sai an ba su izini su yi sallah an hana ni an hana a zauna kwatta wutsa yake ba a zama sai an yi sallah kila an fahimci wannan ko shi na ga hinan mai masu tanwuri za ku ga haka nan ya ce haka abin yake hatta yi uzanu hatta yuridu hatta yi uzanu bis salati alaiha in ji baji to kaga in mun ka ce haka ai hadisin da mun ka ambata na cewa manzo Allah yana tsayi daga baya so ki tsayi ya hana wannan ko ina fata kila an gane sannan dawudi yace dawudi yace a a hatta yu'zanu lahum bil insirafi ba'da salati dai daga cikin wanda mun ka fassara na cewa ya an kai sallah to kowa bai tahiya shi an bashi iznin ya tahi ina fata kun gane wannan babun nahyi anil buka'i alal mayyiti an hana ayi kuka akan mamaci an hana ayi kuka alal buka'i eh, an nahyi anil buka'i alal mayyiti an hana awa mamaci kuka amma yaushe shaidan musiba ta hanta cin kuka ta kwana an hana ayi kuka ba ga rasuwa ɗaya ba an hana ayi kuka ba hana ayi kuka ba ko wa annahu azhaka wa abka ko eh ba hana ayi kuka ba ko to shikenan in abin kuka ya samu ma misali to in haka na to game da harakan mutuwa yaushe hadisai sun ka taho na ka ayi kuka kila fahimta hadisan da suka to na ka aikuka sun taho na bayan mutuwa in yan mutu an hana aikuka amma in bai da lahiya an kai mai kuka babu illa haka hadisin za mu karanta kila fahimta duk kukan da mutum yayi na bodowa na an bugi dan uwa ne da mota yana wulle wulle mata ta tana dirya tana hawada tana kuka ba lahina ba a fahimci wannan amma da Allah mai cikawa wannan bodowa haramunta kamun ya mutu ana kuka bayan mutu ba a kuka a fahimci wannan sannan hadisan da suka zo aka ce kwan mutu an kai mai kuka ana mai azaba don kukan wani irin kuka za mu ji ga wani hadisi la'alla asari ne in sanadi ne yana daga cikin sanad masu ban sha'awa kuma masu bukata kila a yi ta halili daga baya haddasa ne عن an an عبد abdullahi Abdullahi, Ibnu الله Ibnu جابر an atikin ibn al-harithi wa huwa jaddu abdullahi ibn bin abdullahi ibn jabir abu ummihi annahu akhbarahu anna jabir ibn atikin akhbarahu ina jin kun suna yi sun yi ta yawo na farko dai imamu malikin rahimahullahu ta'ala imamu darul wannan mun san shi malamin sa hadisin abdullahi ibn abdullahi ibn jabir atikin wannan fiƙa ne sabtun na yana cikin tabaqatu sa khamisa an gane akula abdullahi ibn abdullahi ibn jabir ibn atikin akula shi ya karɓo an atikin daga atik wani atik to kakkace kaka ne wancan cikin suna cikin sunaye uba no abdullahi ibn abdullahi baba ne abdullahi ko kaka na farko jabiru ko kaka ne na biyu atiku ko to da an kace an atikin ba kakan a nuhi ba ba kakanai ba wani atiki atiki ibn al-harisi to don kakka zaci cewa kakanai sai ce mi yace wa huwa jaddu abdullahi ibn abdullahi ibn jabir abu ummi shi akkakani amma na wajen uwa shi ko wancan da mun ce atiki wancan kakare na wajen uwa? don abdullahi ibn abdullahi ibn jabir ibn atikin kakane abjabiru sunan baba ne atiki ashe atiku jadduhu min kibali abihi to shi ko atiku ibn al harithi shi ko jadduhu min kibali ummihi an gane yayi a yayin da wancin atiku na wajen uba ne ba jadduhu bane jaddu abihi na akula eh shi na cewa huwa jaddu abdullahi ibn abdullahi ibn jabir don ya kare ma gwari-gwari ya ce abu ummihi an gane annahu akhbar yace shi ya bashi labari anna jabir ibn atikin jabir ibn atikin wanne kakan shi abdullahi ibn abdullahi kakanai nawa na wajen uba ne shi abdullahi ibn abdullahi ibn jabir ibn atiki ya karbo ga kakanai na wajen uwa ce atikumul harisi shi ku atikumul harisi ya karbo ga kakan abdullahi ibn abdullahi ibn jabir amma na wajen uba an gane to dukan su kuma thiqatun Abu Dawud ya rawaito hadisin Imam Nasa'i ya rawaito hadisin hadisi ingantacce na Sheikh Albani ya ce sahihun a cikin Abu Dawuda yace mi yace a khabarahu anna rasulullahi shi Jabir ibn Atik din nan sahabina mun san shi ai sosai yana cikin wadanda suke saha al-ansari mutumin Madina na anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam jaa ya'udu abdullahi ibn sabit annabi ya zo ya gaida abdullahi ibn sabit wani da sahabi na daban bai cikin jeren gessa da ya zo ya gaida abdullahi ibn sabit fawajadahu sai ya sami abdullahi ibn sabit kada goliba alai ya zan unconscious ya suma goliba alai ya suma fasaha bihi sai annabi ya kira ya ce masa ya abdullahi ibn sabit ya abdullah shi afa sahabi ya kira shi ya kira shi falan yujibu annabi sai bai ji Abdullahi ya karba mai ba annabi da kai ne ya kira ya kira bai ja karba mai ba fastarja'a rasulullahi annabi yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan duk in musiba ta same ka haka aka cewa ko annabi yace yayi istirja'i sannan ya gulibna alayka ya abar rabi'i abar rabi'i ajal yayi abar rabi'i lokaci yayi an rinjaye mu akan ka abun rabi'a suna eh, kunya ce ko jin haka ke da yaran da sun kaji annabi ya ce an arin jaye mu fasahan niswatu sai matan gida sun ka ɗo hargowa ya kina kowa ba kaina suka ɗo hargowa suka tarce da kuka sahan niswatu ko kun san ja'izina a yi tazkirin fi'ili duk da fa'ili ne mu'annasun saboda mi saboda jam'ul muzakkar sal jam'ul jam'u taksiri na afwan annis wata jam'u taksiri na idan kuma jam'u taksiri shi jam'u taksiri jaza tadhkiru fi'lihi wa ta'anisihi sawa'an akana zalika al-jam'u mudhakkaran aw am mu'annasan kila an fahimta an-niswatu kace to ya halatta kace sahatin niswatu ko kace sahan niswatu kamar yadda koda maza na annasu ko al'arabu ka ce kala ko ka ce kalat kuma duk sun zo cikin qur'ani wa qala niswatun fil madinati ko kaga tazkirin ne yayi amma ga hmm? na'am ga hace wajen wajen tazkiri yace qalatil a'rabu ko jaza aluga fasahan nisa biswat wa bakaina sun ka karke da ku sannan ya mutu bai mutu ba ko faja'ala jabiru sai shi jabiru kakan abdullahi ibnu abdullahi malami imam malik kaka ne na wajen uba wanda shi sahabi na gaba gari an kai shi jabirun sai ya rinka shi ajja'ala yana cikin af'alu shuru'i ko ba haka ba ja'ala akhadha dafika af'alu shuru'i aka cewa yan rinka fa ja'ala jabirun yusakkituhunna sai jabir ya rinka cewa kai ku shuru ku shuru mana kai ku shuru ba a kuka ku shuru. yana sa suna shuru amma kamun ya mutu faqala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce da'a da'ahunna rabu da su su yi kuka kyale su rabu da su ai bai mutu ba ko amma fa idza wajaba fa idza wajaba ai fa idza sakada fa idza halaka wajaba ai sakada al wujubu lugatan as-suqut fa idza wajaba junubuha idan zai kwaɗi idan ya rasu to fala ta kiyanna ya kare a kuskura in ji wata mai kuka ta sake kuka da ya mutu ka a koma kuka amma yanzu a yi ta kuka <laughs> shi yasa kuka a kula kukan mutuwa an ka hana ba kuka mutulakan ba ba kuka mutulakan ba don an wa mutum wani abu ya zo haihuwa mace ta zo ta yi ta gudowa kyale ta mutum yi mai operation ya ta harguwa kyale shi ai da ɗanta ta yi ta tattu tana ta darewa kyale ta lalita dai ta tsayin hankuri dai amma ba haramun ba ne, kila an fahimta amma kukan mutuwa idan an mutu to ba a kuka shi ma kuka na harguwa a fahimci wannan fikihun fikihun na da kik jidda. Kalu sai suka ce ya rasulullahi wa mal wujub to me ya a nan dan ca idan ya faɗi kala idza mata da ya mutu na tuhu sai ɗaya shi mutumin ɗin wanda a gara gaga wanda abbatun yanzu ya mutu sai ɗaya zata ce wallahi in kuntu la arju an kuna shahida ce Allah sarki Allah sarki baba cewa da babanta wanda zai mutu ta ce wallahi na daɗe. ina ta huri ina ta ma fatan ashe shahada za kai, ina ta ma kai shahada ashe ba ita za zakai ba ashe ba ita za kai ba shahada ne kai mai ce ma guri fa innaka kunta kad ta jihazaka hakkan yaƙi ya tara ya sai kayan yaƙi ya sai doki ya sai makamai ya sai abinci da da annabi ya ce ha maza ha mata a hito kawai ta ya zai ashe Allah bai haka zau shahidi ba ita diya ce ka faɗin haka ita ta sawan ga asirin ko fa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ran da annabi ya ji haka yace inna Allah qad auqa ajrahu ala qadari niyyatihi annabi sallallahu alaihi wasallam ai Allah ya riga ya ya zartar da waqa'an zartarwa Allah ya auka Allah ya riga ya zartar da lada ce gwargwadon niyya ce ba ya niyya niyyar jihadi ba ya mutu can shahidi fa huwa shahidu fa huwa shahidu shi yasa wannan kaga kana ɗauka ce ka haɗa da wancan hadisi babu wani mutum wanda yayi gurin yayi yi niyyar ko Allah ya bashi shahada face Allah ya bashi shahada ko da ya mutu bisa shahida kai wani mata la tara shi ko to shi wannan haka in dai da gaskiya kai in dai da gaskiya kai Allah na kai ka manazilul shuhada'i annabi ya ƙara ce musu shin wa ma ta'udduna shahada ni kun ka zato wai ni a shahada wajen ku halan ni kun ka aza a shahada qalu sun ka ce ya rasul abin da mun tsammanin mu alqatl fi sabilillahi. sai in ka tafi can an kashe ka can ki da shahada ka muka zato fa qala rasulullahi sallallahu ina wasallam ce ina ashhadu usabatun siwal qatl fi sabilillah al maf'un shahidun wal gharq shahidun wa sahibu dhatil janbi shahidun wal mabtun shahidun wal hariq ta والذي والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع بجمع كو بجمع Mimu yassa a sukuni ko alfataha bi jum'in to shahidatun annabi sallallahu alaihi wasallam ku saurara in hada muku ash-shuhada sab'atun akwai shahidai biyar afwan akwai shahidai guda bakwai akwai wasu shahidai bakwai sun kace al'adadu nan la mafhuma lahu bai da mafhumi kakkace shahidai bakwai aina shahidai bakwai aina cewa sab'atun bai ce su daina ba wanda duk ba su bai ciki ko akwai wasu bakwai suka ce al'adadu la mafhuma lahu anan abin da yasa saboda ai an batu ambaci wasu shuhada a wasu wurare kuma wanda wasu sun ba su cikin nan kuma a wani hadisi ya ce ash-shuhada khamsatun inda al'adadu mu'tabarun da ya za ka auna a shuhada hamsatun da a shuhada sab'atun za ka ce an samu clash ko to al'adadu la ibrata la mafhuma lahu bai da mafhumi saboda haka ash-shuhada'u khamsatun akwai wasu shahidai guda biyar akwai wasu shahidai guda bakwai siwal qatl fi sabilillah banda wancan da kun sani banda kashe mutum wajen mi wajen dawa kalmar Allah su ne waɗanda ba ku sani ba ga su al-mata'unu wanda ya mutu fi da'uni kenan da'uni annoba ko in mun kace ta'un annoba kuma kila an ka batta haka nan za ta fi duk da ne ta'un asali ne a itilaq a al-khas na an kai an kai umumi nashi du'a ta'un wani skin disease na a taun skin disease na amma kashi ya kai kuma ya yana yana yana eh, infection yana yaduwa ah me suka ce mai ah me suka ce mai ku tuna min cutar da ka yaduwa akwai wani abu da so in ba eh, haka aka ce mai ko communicable disease ko yawwa masu wanda medical medical term ka waɗi ne yawwa to mala ya suna shi to wannan sun ce ta'un kenan ainihin kuraje na kuma bin iska ya kai in mutum guda ya ka yawa in mutum guda ya kamu da shi to in ba a yi sauri an ka hiddai gari ba ko aka keɓance shi gehe guda to yanzu wani na kama yanzu wani na kama yanzu da ya bi iska to shi kenan gari duk na ɗauka to shi ne ɓa'un wannan curu ta ita ɓa'un to wadda suna ne manta shi sunan ciyon amma muna cewa annoba kawai mu yi saurin saboda annoba kila abinda aka ciwon da ka yaduwa biya kama ya game gari ko to shi wannan alwaba'u aka ce mai alwaba'u amma shi ko ciwon da hadaya ka nihi ko ku hadisi ka ni at-ta'un Shahidu wanda ya mutu a cikin wannan ciwon to shahidi na wal wanda ya nutse cikin ruwa shahidun wa sahibi zatil janni wanda ya mutu wanda ya rasu saboda ciwon daji zatul jambi sun ce kansa zatul jambi sun ce tarin TV amma dai aljambi shine mafi yawa ya yanayi da ciwon daji ehe wanda suka ce ma kansa kenan ba to suka ce wanda ya mutu a ciwon kansa shi ma shahidun sannan mi wal mabaqunu wanda ya mutu sanadiyan ciwon ciki shi ma mi shahidun wal wanda ya kone cikin gobara suna wayo shi Allah ya kone kormamus shi ma shahidun wallazi ya mutu wanda ya mutu ta hatal hadami ƙarƙashin gini ya ruguza ya rutsa shi kenan ya shahi hadami nan sun ce ba mai sai gini ba da gini din da wanda ka gina kuza ko gina rijiya ko gina masai ko gina wani abu sai ya rusga da shi ko duk gaba daya sun ce hadami duk abin da ya kwarma sun ce wannan da sun shida sun ka buda kware kware sun ka kawo haduwar mota ciki sun ka kawo haduwar jirgin sama ciki da sau sun ce duk hadami na ko ba haka ba duk wanda ya hado cikin jirgin sama sun ce shi ma hadamu shi ma shahidun sannan wal mar'atu mutu? mace da ta mutu bi jum'in da naƙuda jum'in naƙuda ta mutu lokacin naƙuda ita ma shahidatun shahidiya ce Nah. idan akwai masu ɗan na ta hakikin tanwirul hawaliki su diba ga wani tanbih nan da imamu sayyidi ya kawo cikin mahu tanwirul hawaliki yace tatin matun an ga wani wuri ko tatin matun qila yace an ruwaito mina shuhada eh, daga cikin shahidai akwai sahibu sulli as-sulli bidan misini shi ma wanda ya mutu saboda TV. an gane ba tuberculosis TV. shi ma mi shi ma shahidi na wannan ya inganta duk da mala ya ce qila kaga an kunsa da shi sun zan nawa a'a ai alqatlu fi sabilillah sun zan tara ko yace wannan rawahu dabrani min hadith salman wa ahmad ibn hadith eh, min hadith rashid ibn khunais sannan na gaba wal garibu wanda ya mutu inda bai san kowa ba an ka bashi nan a ce kun san ci a ce ba a san shi ce kakkuta ba Allah kakkuta ba ce ka kashe shi don Allah ku ce tayyan mutu shi dai cikin daji an ka hita batu ne shi ma shahidun wannan shi ko hadisi ne rawahu ibn majah min hadisi ibnu abbas wal bayhaqi fi shu'ab al iman min hadisi abi hurayra wa dar min hadisi ibnu umar wa sabuni fil mi'atayn min hadisi jabir wa dabrani min hadisi antara wadanga duka su sun karwaito shi ibnu majah karwaito shi talan abbas ibnu abbas abu hurayra dar qutni talan abdullah ibnu umar sabuni talan jabir in mun ka hada da shi mun samu tunnawa wa sahibul humma suka ce da mai abin na shawara humma ko kuma a ce zazzabi ko kuna ce zazzabi ko ba haka ba amma humma suna cewa shawara don ana ce mata humma safra ana shahi safra saboda sanin da aka yi mata yellow ba ko humma wanda irin wannan zazzabin matsanancin zazzabi shi ma an ce in ya mutu ta wannan zazzabi shahidi na shi kuwa wata hadisi ne rahu dailami fi musnadul firdausi min hadisi anas an gano wannan sannan walladihu haka na wanda maciji ko wani abu mai sara ya sara shi alladihu harbin maciji ko harbin kunama ko cizon wani abu ko da kira da harbin kunama yana kisa to kila bari tsaya ladigu na maciji ko to shi mhm, ladigo kenan washariku ashariku shine wanda naman daji ya kashe shi kuma sannan wallati a washariku a shi ma cizon cizon abuna ladigu na maciji shariku in ban manta ba na kare ko na wani abu cizo na shi ma sannan wallazi yaftarisu sab'u shi ko wanda naman dadi ya kashe ma'ana dai ka hada ka ce wanda wata dabba ta zan sanadiyar mutuwa ta yi shine a ce ko maciji ko kura ko wani abu ya kashe shi shi ma hadisi ne zai zo gashi nan wal kharri an dabbatihi ga wanda shi kuma yana sukuwa ko na wani abu sai ci an kai rashin sa'a sai faɗo ga dabba kai ne riga ya ƙasa ko kuwa ya riga ya ta faɗuwa can ta bihi ta take ciki ne shi ma wannan shahidi na mutum nawa za mu samu sha biyar da ladigi da shariku da kharu an dabatihi nawa za mu samu sha biyar ko kuna lisahi to su wannan hadisin sura wa dabrani min hadisi ibnu abbas sannan ya taraddi da wanda ya hwado daga gidan sama ko daga wani kolwalar ya sun tukulo ya hwado kila gina ya kai ko dan aikin wani abu na can sama ya zaude sai ya hwado shi ma hadisi ne rahu dabrani min hadisi an tara wa ibn mas'udin sannan wal mayyitu ala firashihi fi sabilillahi sannan shi ko da wanda an kaje yaki amma da an kaje yaki sai dan rashin lata dan kama shi ko ciwon kai ko koyi zo dai aha kwanta sai an ka tashi ba da shi ba amma wajen yaki yanzu wajen harka Allah yanzu amma ba kashe shi an kai ba an zo a kwanta an ka tashi ba da shi ba to shi ma shahidi na mun samu nawa shi ma hadisi ne rawahu muslimun min hadisi abi huraira sannan wal maqtulu min duni malihi aw dinihi aw damihi aw ahlihi da wanda an kashe wajen kare dukiya ta ko kare addini ne ko kare jini ne ko kare iyali ne shi wanga muna da hadisan su mun san su sosai su ma rahu ashabu sunani al arba'ati Abu Dawud da Tirmidhi da Sa'id ibn Majah sun gureto sun sha nawa kenan Hanya ba ku ojor ba ba su 20 ba dun makatulu min duni malihi daya min duni dinihi biyu min duni damihi uku min duni ahalihi hudu plus da abin da kun ka faɗi eh ashirin da nawa da ɗai ko waɗanga hadisan su sun tabbata duka mai hadisi sa'id ibn zaid au duna mazlamatin ko ko cin amana teta ta an ka yace bai yadda ba an ka kashe shi zalunci na an ka nuna mai na ƙarin hali ko ba haka ba yace Allah ya san mai an ka ce mi kace ko ba haka ba <laughs> yawwa sun a kashe shi rawahu ahmad shi ko wanga imam ahmad hidda hadisi ne min hadisi ibnu abbas wal mayitu fi sijini da wanda an ka daure kan zalunci ya mutu cikin kurkuku gidan yariyan mutu kuma kan zalunci ga hina yace wa qadhu bisa zulman akan zalunci an ka daure shi kamar ibnu taymiya ko mun san muna da wannan tarihi ko da saura irin makamanta da su shi ko rawatu hadisi ne rahu ibnu mandah min hadisi ali ibn abi talib nawa mun ka samu to ga wannan amma maudu'i na shi wanga maudu'i ya zan faɗi ibn jawzi ya sa cikin mawdu'atu ibn taymiya ya kareta shi ce kan wanga hadisai kila hadisan <laughs> bar sai na faɗi sai sai faɗi wadda ce sannan eh, muhammad nasidi ne shi ma ya faɗi wal mayit ishqan saboda wanda wanda ya mutu saboda soyayya <laughs> soyayya <laughs> son wata mata ta ya kai ma inda ya kai iski na kashe shi eh ya so ya so ibn jazziya ya cikin mawdu'atu eh eh ibn taymiya abin da ce bari wadi ta kwanace anya wanda yawan gaba bazna cina ba <laughs> wanda ya ga hadisi yau wanga hadisi dai bai cika kusa da shi in kuna so bayani cikakke game da magana ga ku diba cikin adda'u wadda dawa'u na ibn qayyim al-jawziya sannan ku diba cikin zadul ma'adi fi hadai khairul ibadi inda yake magana dawa'ul ishq har maganin ciwo yayi sai da ya kawo ciwon so ko ba haka ba sai da ya kawo magani magani ɗari ɗari ya ce ka jarabta wanga in baka warke ba ga guda in baka warke ba ga wani in baka warke ba ga wani asani asalisu arrabi'u الواحد والخمسون الكذا والخمسون السادس والستون السابع وال... المئة إيه. المئة دواء العشق دواء العشق sannan ya kwande min duk hanyar da wasu ka ganin cewa ita ce an magani ko ba haka ba alwisalu ne magani kaza ka littafi na daɗi A addawa wa'u sun yi maganganu kwarai da gaske ina jin ma igasatul lahafari min makayi da shaidan ya ambata shi littafi littafai da dama da ilamul muwaqqi'ina an rabbil alamin ina jin ya kawo shi ibn al-jawzi abul faraj ibn al a cikin akhbarun Nisa'i ya kawo shi da bale zahabi zahabi ya ya daddage wannan hadisi ya fatari da shi mhm, ya ce yan batsana sun ka kawo hadisin ga to amma zabban mamaki shi yasa suka ce imamu suyudi hadibul layli imamu sai shi ma a cikin wanda sun kai kwandemi ɗin hadisin gace mai maudu'un a ina a cikin aljami'u sahira na wanda ya kai sai kawo ina yi ne da simbol ko in ya kawo sahihi ya ce sadun ha sahha in ya kawo hasan ya ce ha in ya kawo da'ifun ya sa badu in ya kawo wanda a ya sa "Mimun wawawun mau du'un ko ba haka ba to ya ce mu wanga mawdu'un na amma tan cikin zabban mamaki mawdu'un na hukunta ko to kuma gashi yanzu cikin nan sai ya kawo shi cikin jeran ya bai kamata ya ambata shi ba ko saboda haka kaga irin waɗanga yasa malam da yayi wani tayi shi mai silsa ya ce silsilatul silsilatul ahadith ad-da'ifa wal mawdu'a wa atharuha as-sayyi'u fil ummah da mugun tasiri da take kawa ga al'umma da ya yazo karkashin wanga hadisi na wanda ya mutu saboda ishki saboda lobayya ya mutu wai shahidi na sai ce ka gani ko yace daga cikin bala'in hadisi maudu'i ko ko na ƙarya kenan sai ya sa mutane su lalace to mutum ya ji haka ba sai lalace ba ko ba haka ba tunda ashe ma iski hanya shiga aljannata Allah ya tsare mu saboda haka minus wanga ka kusa da shi tarahu dailami duk da wasu waɗancan da mun ka ambata wasu suna da maganganu sahibu sulle dai ya tabbata an gane ba sannan waɗancan man kutila duna malihi duna dinihi duna damihi duna ahalihi du ya tabbata yawwa sannan wal mayyitu hu dalibul ilmi da wanda ya mutu yana neman ilimi ko ba haka ba shi ma duk da hadisi ne ana ta gardama game da shi grahul bazzaru min hadisi abi dharr wa abi huraira kila wasu malamai suna iya ƙara mai ƙarhi da hadisin man sadaka ɗariƙan su fihi ilman sahalallahu lahu bihi ɗariƙan ila aljanna ko ba haka ba mhm. to abinda imam alhafizu saudi ambata saboda haka kenan da waɗanga ko mun san waɗanga wasu da yawa sun inganta ciki ko in an ka ce shuhada'una tun da annabi da kaya ce man kutila duna malihi fa huwa shahidun man kutila duna kaza fa huwa shahidun to yanzu in mun kasa da su kenan ya za mu fassara ash-shuhada sab'atun ashe kaga sai an ce la mafhuma lil adadi wannan adadi bai da mafhumi kenan sun kai 20 ko shi yasa wannan ya cewa ya ce ash-shuhada sun kai 20 su waɗangana ya kamihi kuma in kana iya ka ka sifati ka talibul ilmi ya kamata ka zanna sai ka biga malam na ya ce maka ma ya baka ma references inda wadanga sun ka hito sai ka bibiya hadisan ka duddubo su kaga sai ka ka wata yan muzakkira kila tastafi da ya kai fi fil mustaqbali ko ba haka ba a gurguje wa hadathani an malik an abdullah ibn abi bakr an abihi an amrat bint abd arrahman annaha akhbarathu annaha sami'at aishata umm al mu'minin taqul daga imam malik daga abdullah ibn abi bakr daga babansa abu bakr wani abdullah ibn abi bakr babakar as-siddiq ba ibn abi bakr ibn muhammad ibn hazm ko wancan mai ruwatu hadisin wa Allah ya masal qur'ana illa tahirun ina jin kun tuno Abdullahi ibn Abi Bakar daga babansa Abu Bakarin Abdullahi min tabaqati khamisa babansa Abu Bakar min tabaqati rabi'a daga Amratu binti Abdurrahman tana cikin min kibarit tabi'ina su uku din na suka karatiya wajen karɓar hadisan Aisha radiyallahu anha in ka tattara hadisan su ka har da ce to kila kusan duk hadisan Aisha ka hada da su alqasim ibn muhammad da urwat zubairi da amratu binta abdurrahman waɗanda uku ka haɗa su su suna kwashe hadisan aisha radiyallahu anha annaha ita amra ta ba shi abubakar labari mi ta labari ku annaha aishata ita amra ta ji aisha ummul mu'minina uwar mu'minai mata annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ko Takulu tana cewa ga abin da Aisha ka cewa to kamun ya faɗa abin za ta cewa sai jumla itiradiyya ya faɗa ma dalilin magana da ta yi yace abin da dalili kuma magana za ta faɗi wa kira laha an faɗa mata ne an kai mata cegumin cewa anna abdullahi ibn umar abdullahi ibn umar ya kulu yana cewa innal mayyita la yu'azzabu bi buka'il hayy haka an ce mata aka ce mata abdullahi bin umar yana ba da fatawar cewa mamaci ana mai azaba idan mai rai mai kuka duk wanda an kawa kuka to ana mai azaba to da aka kai mata da faqalat aisha ta sai aisha ta faɗo ga magana za mu faɗi tacce ya ghafirullahu li abi abdurrahman Allah shi gafarta ma abu abdurrahman tana nuhin shi abdullahi bin umar kinaya ta kenan kunya ta shata tace Allah shi gafarta mai amma innahu lam yakdi ba ƙarya ba ba ƙarya ba haka take walakin nahu nasiya sai da yamance wa da al'amarin yake asalin labarin yammanci bari in faɗa muku au ko in ce ko da ba manciya ba to dai a haɗa kila kore ne yayi kila bai manta ba ya so ya faɗi wani abu baki ne kore ko wani abu amma ga wada magana take don a gane inna ma marar rasulullahi asalin magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya shuɗa ne bi yahudiyatin yabki alaiha ahaluha wata ba yahuda ta mutu yan suna ya mata kuka to annabi ya biya gare su ya wuce to yana zuwa ya ana kuka sai ce innakum latabkuna alaiha ku kuna yi mata kuka na wa innaha latu'azzabu fi qabriha kuma ana na ana mata azaba cikin kabarinta kukan da kuka yi ashe abinda Aisha take son tafassara? fassara wagga qadiya ainiya ce ainiya ce ba qadiya amma ba annabi kan wannan ba yahuda yaka magana ba duk wanda ya mutu an kai mai kuka ba kila fahimta to haka aisha radiyallahu anha haka ta ce kuma zahirin hadisan haka suka nunawa da ba domin samun wasu fassarori na wasu magabata masu ma waɗanda na baka aisha ne ina nufin sahabbai ne da tabi'ina da sauransu na kasa gare da sauransu sun fassara sun ƙara mana suka ce i yana yi wa ƙadiyya ainiya ce amma kuma an samu su hadisai da yawa ka ishara ba ga wannan ba yahuda ba ai to suka ce to in ko haka na to sai mu ƙara da fiƙihun aisha mu ƙara bisa wani fiƙihun sai mu ce to ita waccan lalle ba yahuda da an kai mata kuka haka yake duk wani kahiri da an ka mutu ko an yi mai kuka ko ba a kahiri dai na ko ba haka ba saboda haka za a yi mai azaba kuka ne ƙarin azaba ɗaina an fahimci wannan suka ce to amma ba mu tafafisin mas'ala ga waccan ɗai da suka ce abu na biyu duk wanda shi ma yayi irin aikin yahudawa kamar mai aikin yahuda ya ba da wasiya na a mai kuka idza ausa bil bukai kaga kenan ya aikin yahudawa yace wallahi wani in nan mutu na gani halin ka da hake ido idon gana ka da ko na mutu ba kuka kaza akwai tsohon da haka kashe haka wadda hake haka kuru-kuru kila ko ni mutu? mutu ashe na yana sun mi yana sun aikuka? kaga in dai ba jahili na ba jahilci na ba to irin wannan in yana wasiya game da haka nan to kaga yana jawo maka iri ne kila an fahimci wannan wasu magabata sun kace a'a kai abinda hadisi yake ne ayu azabu an kace ba uquba an kace ba abinda aka nuhi azabu yana wahal sai wannan kukan da kuka yi ba azaba ba wancan azaba ba wahal sai ya kai a ce ni a ce tashi ka jiya kaga suna yi ma kuka kaji kaza kaji kaza kaji kaza ko ba haka ba wasu sun fassara haka nan duk da dai ga fassara da'ifi ya ce ka dauke ta da'ifi ya ce abin da sai da'ifi ya ce sai an kawo dalilin da aya ko hadisi ta taho na cewa mutum in ya mutu an kai mai kuka ana ta sai ya ji kuka ya ji kuka wanda ya rai sai in kana da nafsi nan sannan muka ce mamaci in yanka turbuɗe shi yana jin kukan mai rai in ko baka da nafsi na wannan to ka fasara da wannan kuma babu nafsi in ta kai ta ma wahala ko ba haka ba yawwa to ala kulli halin kila fassara da tafi ko dai mu dauke ta qadiya ainiya kamar yadda Aisha ta fassara ko ko mu dauke ta ga duk wanda ya ya bada wasiya na aimai ko ba haka ba ko kuma yassan ana yi bai hana ba yassan ana yi bai hana ba to shi ma yana shiga cikin wannan ina jin mu dan tsaya ne insha Allah abin da muka yi daidai Allah shi sa mu dace mu yi aiki da abin abin da muka kusura Allah shi gafarta muna subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik